da muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan marece na bakwai ga watan ramadana shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya daidai da sha biyu ga watan biyar miladiya shekara dubu biyu da goma sha tara mun haɗu a wannan babban masallaci domin ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai sarki tare da tafsirinsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu muna addu'a mawallafin wannan littafin Sheikh Abubakar Gumi Allah ya gafarta mishi ya karɓa mishi wannan aiki mu'assis na jama'a ce zalatul bid'a wa iqamatis sunna Allah shi masa rahama ya haska gabarin shi muna addu'a ga halifansa jagoranmu a sheikh muhammad sani ya haya jingir allah ya ƙara miki taimako ya miki jagora muna addu'a allah ya taimaki abuka aikin shi mataimakan shi na majalisar malamai da kuma majalisar gudanarwa da majalisar agaji tun daga kasa har rasa <clears throat> muna roƙo Allah ya taimake mu Allah ya ƙara ka addinin musulunci da masu taimaka ma addinin musulunci muna addu'a shugabanninmu Allah ya taimake su Allah ya taimaki sarakunanmu waduwa yadda suke taimaka ma addini da dukiyarsu ko da duk wata dubara ta su muna roƙon Allah ya taimaka musu ya saka musu alkhairi muna addu'a mai martaba sarkin kabi Allah ya mai sai lafiya kuma Allah ya tsare ya karbi ibada da yayi wa jagora a wannan masarauta halin yanzu mune masa addu'a kundu dan kabi Allah ya kara masa imani Allah ya kara mai taimako. Allah ya kare ciyar da wannan jiha ta mu gaba da masarautanmu da ƙasanmu da ƙasashen musulmai baki daya in Allah ya so za mu tashi aya ta shidda a cikin suratul ma'ida inda Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا تعلموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Um, malam ya ce wannan ma zakara annal murtadda la sawaba lahu fi amali da yake can aya da ta gabata a baya a ambata murtaddi wanda ya bar musulunci ya yi da baya da lada ga ayyukan da ya yi na saba an yi bukara ma yi sai ya haji mina zunubi sai ya yi daidai da ya dace da ambaci abin da zai karkare zunubai liman arada munajati rabbihi ga wanda yake son ya gana da ubangijin shi da madaukaki bis salati cikin sallah wa zalika shay'ani abubuwa guda biyu ne suke karkare zunubai taharatul zahir wa taharatul batin akwai tsarki na bayyane akwai tsarki na boye dukan suna goge zunubai fal'ula ta dullu ala saniya kuma shi tsarkin na harko shi yake nuni ga na biyu mana tsarkin zahiri arwalla da sauran abin da tsarki da ake yi domin shirin sallah shi ke nuni da cewa cikin cikin cikin zuciyar mutum kuma akwai tsarki wata sabbi ha kuma shi tsarkin zahiri shi yake zama sanadiyyar tsarki na boye wahiya tubihu saniya kuma shi sarki na zahiri da ake yi tun daga istinja'i da arwalla da wanka su suke halatta a yi sallah a gana da ubangiji har a samu sarki na boye allati biha tanqadun nafsu wa yatu hal jawari shi sarkin zuciyar nan wato samun kushu'a da tsoron Allah da takawa to su kuma da su ne rayuwar mutum take janyowa, ma'ana ta bi ta yi da'a wanda ake so wayo sai wa hal jawari hulil kiyami amma marabbihil ali sannan gabbai suwa zuciya biyayya wato don tsayawa gaban ubangiji madaukaki makala sai ubangiji maɗaukakin sarki ya ce ya yi na amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ya ku muminai idza qumtum ila salati idan kuna son ku miƙe ku sai zuwa ga sallah to don tunda ana magana arwalla na ba sai an shiga sallah ake arwalla ba ashe in kun tashi kuna niyya ku tsaye ga sallah sannan za ku yi arwalla shi yasa malam yace ai arattumul qiyam wa antum muhdithuna bil hadath al asghar alhali kun yi hadasi karami to shine rashin arwalla arwalla ku ta walwale fagasilu wujuhakum to sai ku sake arwallah ga yadda ake arwallah bisa nassin aya ku wanke huskokin wato a ambaci farillan arwallah amma sunnoni sunna ta tabbatar da su annabi ya koyar da su wa aydiyakum ila almarafiqi ku wanke hannuwan ku zuwa gwiwoyin hannu munafikai ai ma ha nan ila an fassara ta jama'a kama bayyanar sunna kama yadda suna ta yi bayani ma'ana wajen wanke gwiwoyin hannu mai rafikai eh, nassin aya ga zahiri ya ce ila ita ko ila linti ha ilgaya kenan da an kai ga gwiwar tsaya tsaya nan to amma sunna ta yi bayanin cewa a sa gwiwar hannun ciki a wanke ta haka ita ma'almin fakai ne haka hadisi ya zo bayan wannan wa musahu bi ru'usikum ku yi shafa da kawunan ku qala yatta alba'u lil ilsaqi ay ilsaqul masha biha min ghairi isalati ma'i ku dan fara shafa ga kawunan ku ba tare da kun zuba ruwa ba wala budda min jami'in ra'si wajen shafa kai ba makawa sai an shahi tarkashin kai gaba daya ila akhir ma nabata minhu har zuwa ƙarshen matsalar gashin kai wato inda duk yi matsalar gashin kai daga huska daga wajen goshi har zuwa keya shine wato a ƙarshen kai amma gashin da abusa waya wannan shi ba cikin kai yake ba wajen jami'ul jumjuma wato gaba ɗayan boko kai haka yi Allah haka suka tsaya ah, ko ku ƙara muna hausa a wai wannan kokon Eh. to muna son ya zan hausa da taimuwa da ta gaba su kwashi to saboda haka a kai karshen wato shi kai din eh, da aka yi shafa aka kai zuwa ga kiyaye shi kenan an cimma a ah, karshen kai to kama ya jibu masu jami'ar eh, wajahi kama yadda yake wajaba a shahe wato kai gaba a shahe huska gaba daya fit taimama a cikin taimama fa za qawlu malikin wa ahmada wannan zance imamu malikin ne da kuma imamu ahmad rahimahumullahu Allah ya ji kansu wa kala abu hanifata amma abu hanifa shi ya bambanta da fahimta da su yace wajaba masu rubu'in ra'si abinda an dole wuri ne a shahi rubu'in kai in dai aka kasa kai hudu ya zan kashi guda ya samu shafa to shi kenan an doke farilla wa kala shafi'i shi ko imamu shafi'i yace kadaro ma yantalifu alaihi ismul masjid in dai aka shahi kai abinda za a ce an shafa in dai har a larabci mutum ya shahi kai ne har ma laraba sun yadda da ya shafa to shi kenan ya doke farilla kaga wato huwa ismu jinsin sunan jinsi ne ita shafa fa ya kafi aqallu ma yasubu alai, duk mafi karanta abin da ke gazgatuwa ga ma'anar wannan jinsin ya isa wato wa huwa masu ba'a da sha'arati ko da sashen gashi ne an ka shafa to ai an shahe kai a wajen shi to wannan ga maza ba take ne in ka shafa ruwa ko taba dai kai ka soke hannunka ka ka doke wannan shawa mai eh, wannan masaba imamu shafi amma mu malikawa a malikiya sai an shaye kai gaba da don aka ce aka ce aka dora faruttan hannu wato karshen faruttan hannu in ka dora sannan ka aza daga goshi daga karshen goshi wato bakin matsalar gashin kai ka aza kama da kai wato har yanzu zan faruttan ga su kuma sosai. su biyo nan wajen kunne su shafa babban marji ta shafa ta yi baya in ka kai ƙarshen ƙoƙo kai sannan ka mai suwa kaga ka yi shafa ta farilla ka yi ta sunna wannan shine mazhabi na imamu na maliki kuma shine ake ba da fatawa nan mu a malaman mu suke ba da fatawa a kai gaba kuma sai ya ce wa fi muhazzabi an jama'atin min Al arabiyyah wato ya zo cikin sharhin muhazzab wanda yake littafi ne na shafi'awa to suka ce sun karɓo bayani daga wasu malaman lugar larabci annal ba'a idza dakhalat ala mutaaddidin in ba ta shiga ga abubuwa wanda ba guda ba kama fil ayati kamar yadda zo cikin wannan aya takunu littab'idi ta zama tab'idi tana nuna sashi aw ala gairi muta'addida in kuma ta shiga ga abin da ba mu abin nan muta'addidi ba kama fi wal yatawafu bil bait kamar ta inda aka ce wal yatawafu bil bait takunu lil isaqi to nan ta zama ma'ana isaqi wa arjulakum to kun ji wannan fahimta wasu ne cikin malaman luga kuma akan wannan ma'anar lugan ne su shafi'a sun ka gina fahimtar amma kada a mance imamu na maliki wato balarabe na tantagarya kuma wato na asali kuma ya abin nan bayan ya gadi larabcin kuma ya koye ga malamai saboda haka shi ma ya yi aiki da abin da ya sani na loga da kuma ka'idodin loga muna roƙon Allah ya sa mu dace wa arjulakum bin nasabi wato sannan ku wanke kafafuwan ku adafan ala aidikum adafi ne ga hannuwa kari an yi wato kira'a cikin malaman kira'a wani ya karanta wa arjulikum da abin nan da jarra wato shi ma ba adafi ne ga ru'usikum ba a wannan jarra din alal jiwari ne makwabtaka ce kawai ta kawo haka ana akwai wannan a cikin lugar larabci a yi wato a yi ko fataha ko kasara ko rafa'a akan makwabtaka kawai in in kalima ta makwabta yi makwabtaka da wata sai wannan makwabtaka sai tasiri gare ta ba dan irabin su guda ba a makwabtaka ce kawai an gane ko an ce cikin malaman kira akwai wanda suke ta alhamdulillah dalibin nan na alhamdu ga yi ruhu a gari amma sai a mai wasali kasa saboda ya yi kusa ya mai kwamtaka da lamun din nan lillahi amma an san da marfu'i ne kuma saboda mubtada ne ba wata khilafa cewa marfu'i ne amma sai a mai kasara a wajen wasu malaman kira'a saboda ya yi makwautaka da majaruri to akan shi nan sai a cewa arjulikum amma yana nan cewa ku wanke kawahun ba wai ku shafa kawahun da yake fa alan nasbi fa hukumar rijlaini al-ghasl wato bisa ga qira'a ta nasaba to hukuncin kafahu shine a wanke su kalwaje wa ala qira'atil jari in an dauki kira'a ta jarra annahu mansubun fil ma'ana mansubi ne ga ma'ana adafan alal aidi har yanzu dai adafi ne ga hannuwa almagasula abin wankewa aw ma'dufan ala ru'usikum kuma wasu sun ce an yi jarra to ana iya cewa majaruri ne saboda ya bi ya zan adabi ga wato abin rubusi lafazan wa ma'anin lafazi da ma'ana sun suna zalika sannan aka shaye shi fi wujubil gasli cewa an wajabta a wanki wa huwa hukumin bakin kuma shine hukunci mai wanzuwa wa bihi kala jama'atun wasu jama'a sun tayi akan haka aw yuhmalu masmal arjuli ko kuma ana ya ɗaukar cewa a shahi ƙafafu ala ba'adil ahwali a wani sashen hali wa huwa lusul hufi shine lokacin da mutum ya daura hufi wa uza da shafi wannan kaulin kuma an jingina ya zuwa ga imamu yi wa malikin da maliku mullahu cewa ana shahar ƙafafuwa amma ba kowane hali ba wato halin da mutum ya daura hufi to in ya ɗaura shi bisa ka'idar da aka ambata cewa kamin ya sa kudinsa sai ya yi tsarki cikakke a rawalla cikakka ya gama wanke ƙahonsa ya kammala a rawalla sannan ya ɗauko huffi ya sa kafar dama ya ɗauko huffi ya sa ga kawa hauni to daga nan in a rawalla ta ta walwale to in zai sake a rawalla ba sai ya cire huffinsa ba sai ya shafa bisa gare shi wannan shi amma kuma huffin yana da sharuɗa akwai sharuɗa ga huffin kamar da malaman fito su kai bayani ya zan dai ya rufe mahallul farzi ya rufe inda dole a wanki tun daga kano farta ha idon kafa sannan bai sassabe ba ya zan yana yin hitayen ana tafiya sannan bai da wata babbar taguwa wadda kafa za ta bayyana sannan daga fata ya zan daga fata an ka yi shi ba wai wata wata wani wani zare ko wata roba ko wata ulu ba a sai huffi wanda an kai da fata wata irin safa sop sop to mu dai malikawa ba mu yin haka kuma ba a yin haka a wurin sharadi ne ya zan huffin nan na fata ne eh, sharadi ne ya zan huffi kafa eh? mu a wurin mu bai da arwalla saboda bai cika sharadin shafa ba to ba musamman sama ce ba mu san inda ya riko ba shin zahiriya ya yi ko addinu bila zahiru ya yi ko ya kai ba mu sani ba Ta ga wannan gari shi ta rage mu dai ga inda mun ka tsaya Allah ya samu gani uh, na nake eh, wa arjulakum ila al-ka'bayn sannan da kahuwan ku ku wanke kahuwan ku zuwa ga idon kafa ai ma ma shine tare da su shi ma nan dai ila an fassara ta cewa ma'a kama bayyana suna kamar da suna ta yi bayani وهم الأزمان الناس يعني في كل رجل عند مفصل الساق والقدم idon kawa dai kowa ya san shi ba sai an yi wato an rarraba tsakanin hannuwa da kafahu da ake wankewa da ra's da kai al musul wanda yake shi ko shawa ake to wannan rabewa yafi yufidu wujubat tartibi ya nuna wajibi ne a jeran tafarillan arwalla fi taharatul a'da'i a wajen wankin wato arwalla wa alaihi shafi'i shafi'i ya tafi haka akan haka cewa dole ne a jeran nan na arwalla sun tabbata cikin aya a jera su haka nan kada mutum ya sunkuyar da wani abu da ne wa huwa inda malikin sunnatu amma wajen imamu na maliki tartibul fara'idi sunna wa yuhazu min sunna kuma an yi riko daga sunna wujubun ta dole ne mai arwalla ko kuma kowane aiki na ibada a yi niyya ta gairi min ibadati wa yu'khadhu aidan kadimu ghasl al-yadayn wal malmarati wal istinshaq wal wal istinsari wato har yanzu an yi riko daga sunna cewa mai arwalla wajibi ne ya fara gabatar da wanke hannuwa wato zuwa wayan hannu sannan ya kurkura baki ya shaƙa ruwa ya tashi wannan shi sunna ta karantar da wannan saboda haka tun da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake koyar da mu qur'ani to wajibi ne mu ga karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam amma kila wani dan dan dan talaka to qur'ani yana ita shi bai da wannan aikin da yazo cikin hadisi saboda haka in yazo a wallah sai ya fara wanke huska in da ya wanke huska ya wanke hannuwa ya sha haka ya wanke kawo ya haka ƙur'ani ya ko bakin na ya tsaya haka wannan ba a kulawa da shi domin ɗan kala kato ne to to shi ne ya ce wa raddu masi wa raddu masi al'urnaini a'a wa wurudu masi al'urnaini sannan wawara da masul uzlaini haka nan shawo kunnuwa shi ma sunna ta yi bayanin shi warraƙaba da wuya wata jadidul ma'i lahuma fi sunna wato sabunta ruwa ga kunnuwa abin nan ga kunnuwa shi ma sunna ne kenan bayan mutum ya shahi kai ne ya sabunta ɗiban ruwa ya shahi kunnuwan shi to shahon wuya wannan abu ne wanda imamu abu horera yana aikata haka nan eh, saboda haka wasu malamai suka ce to tun da aikin sahabi ne ana yi aikata amma dai musa masaman malikiya ba a shahawoya sannan ba a shiga cikin kwabri da shawa bakin idon kawa ta tsaya da an sa idanun kawa shi kenan sannan ba a shiga cikin damse wajen wanke hannu amma ba abu huraira ana yin haka wanda sun kai riko da wannan hadisi na abu huraira su sun sa shahawo waya cikin aikin aron Allah ya samu daji wa in kuntum junuban in kun kasance a halin janaba bil hadasa da aka bar kuna hadasa kuna da hadasi babba fasaharu to ku yi wanka ai fagatasilu wa in kuntum marda in kun kasance marasa lafiya maradan ya duruhul ma kuna da ciwo wanda sanyin ruwa na cutar da shi awa ala safarin ko kuma kuna cikin halin tafiya ai musafiri ne aw a ahadun minku min al-ghaib ko dayan ku ya dawo daga makewayi ai a hadasa hadasan asgara yayi hadasi karami aw lamastumun nisa ko kuka shaye mata to nan la lamastumun nisa an fassara shi jama'atumun nisa kuka yi jima'i da su ai a hadastum hadasan akbar kuka yi hadasi babba wasu malamai sun fassara lamarsu min yasa ana nihin shawa ta hannu kaga ta nuna kenan shafa shafan mace ya wala arwalla ta jidu ma an baku samu ruwan da za ku yi wanka ko arwalla ba fata yammamu to ku yi nufin sa'idan tsayiban wuri mai tsarki ku nufi bagire mai tsarki wa huwa kullu ma sa'ida ala wajhi al ardh shine duk abin da ya bayyana ya ciro bisa ga ƙasa mina ha na daga sasanninta ma damat a in dai ƙasa tana bisa ga wato siffarta da Allah ya halicce ta akai gayyir ha san'atu adami aikin na adam bai juya ƙasan nan ba to ana taimama da ita wakila kaga kenan in dai an ce huska ƙasa rere ne turɓace fako ne dutse ne lakaci ce ko ne irin abu ne ko da ma'adinai ne kamar gishiri ko abin nan ko kanwa tunda duka kasa suke yana duk ana yi taimaka bisa gare su wakila turaban tsahiran wasu malamai suka ce sa'idan tsayiban nan turɗa mai tsarki ake ne wa alayhi shafi'i mazhaba shafi'i kan haka ta tsaye don haka ba a yi sai da turɗa kawai fako ba yayi duti ba yi. amma mu masama malikiya ko bangona in dai bangon nan da laka an kai shi ko da duki to wannan ana iya dahawa gari shi a yi taimama eh, ya halatta amma wato ga sassan ƙasa ko da mafa ko siminti da ire-irensu wayannan ba su taimama saboda an canza sun canza daga halittarsu to Allah ta baraka wa ta'ala ya ce in kun ka nahi bagire mai tsarki famsahu bi wujuhikum ku yi shafa ga ku wa aydiyakum ku yi shafa ga ku ma almirfaqai na tare da gwiwoyin hannu minhu daga wannan kasar da kuka shaho sai ku shahi fuska ku shahi hannuwa shine bi darbataini za ku yi bugun kasa biyu shawa kasa guda biyu shawa ta farko a shayin huska bugun kasa na biyu a shafi hannuwa wal ba'u lil ilsaqi wannan ba ta nuna tsamfara wa bayyanat sunna anna al murada isti'ab al udwayn bil mas sunna ta yi bayanin cewa ana nihin a game waɗannan gabobin guda biyu huska da hannuwa da shawa ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min harajin Allah bai nihin ya sanya muku kunci ai dikin wato ya sa muku kunci bima da alaikum da abin da ya farlanta muku min alwudu ina arwala wal ghusl da wanka wa tayammum da tayamma Allah yana nuhin sauki gare ku walakin yuridu li yutahhirakum Allah yana nuhin ya tsarkakar da ku min al ahdasi daga hadasa wa zunubi da zunubai la'anna al inqiyad yadullu ala al iman domin janyuwa mutum ya bi umurnin Allah to yana nuna cewa yana da imani an ce yayi yayi Wani wali mata matahu alaiku kuma Allah yana nuhin ya cika ni'ima ta gare ku bil islami wato ni'imar musulunci bi bayani shara'id din ya bayyana muku shari'o'in addini la'allakum tashkuruna domin ku gode wato ku gode ma hu ni'imomin shi ittiba'i awamirihi ku bi umarnin shi wajtinabi nawahi ku nisanci hane-hanensa wa muhafaza alal mawa'id ku tsare alƙawura wannan shine bayanin arwallah kamar da wannan aya ta yi bayani a ambaci bugun kasa guda biyu amma an ce daga cikin sunonin taimama a darbatu saniya don haka bugun kasa na biyu sunna ne da mai taimama ya zo ya yi bugun kasa na farko ya shayi huska ta ya shayi hannuwa to ya bar sunna amma taimama ta yi an gane ko za haka cikakkar taimama ita ce a yi bugun ƙasa biyu bugun kasa na farko a shayin huska na biyu kuma a shayin hannuwa sannan abinda a wajibi a shayin hannuwa zuwa wayan hannu da mai taimama ya yi taimama ya shafa bakin wayan hannu bai shafa zuwa gwiwa hannu ba to ya bas sunna amma dai taimama ta yi to amma kamata ya mutum ya ibada kammalalla ya yi tsarki kammalalle abinda abin nan kai koli shine ya kamata mutum ya yi wajen arwalla da wanka da taimama kai ya ce a ai ko na aika za ya isa babu komi don haka na tsaya bakin na a kana ƙara aikata sunna kana ƙara samun lada kuma ibada ka tana kammala tana ƙara Allah ya sa mu dace wa zkuru ni'matallahi alaikum واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور gaskiya ita ibada dai sai an koyi ta kowace iri za ka ga mutane da yawa sun yi a rallon ba su iya taimama ba don iri taimama tana da tana da wuya gashi ba sai an ɗebi ruwa an wanki a ba ruwa ne za a ɗiba a yi ba wato shafa ce kuma wurare ke bantattu amma matsalolin taimaman nan suna da wahala da yanzu ko a sababu taimumi abubuwan da suke zama sanadiyya sai sun samu sannan mutum zai taimama wasu ba su kiyaye na ka'idodin an ce daga cikin dalilan taimama game da an kai bayani baya ya zan rashin ruwa babu ruwa kaga in babu ruwa tun da babu kuma babu inda mutum zai samo su sai ya taimama ko kuma ga ruwan amma yana jin tsoron in ya yi amfani da ruwan nan rashin lahiya ya same shi ko yana da ciwon ya karu ko yana da ciwon bai kara ciwo amma yana da ɗaya bai warke ga duka dai an samu illa ko kuma ga ruwa tana lafiya lau amma akwai kurewar lokaci tun iya tsaya wajen arwalla rana za ta hito bai su bayan ba ya halka da kwana wato cikin kurewar lokaci tun iya tsaya cewa ya ɗogo ya arwalla sai rana ta hito bai salla ba to nan ma an yadda shi taimama to kun ga ire-iren waɗannan asibabu, to wajibi ne a kula da su an yi lokacin da an ka ce ƙasar gata ta hausa akwai waɗanda an roƙa musu taimama ga ta mana riwaya nan ta kai gare ku san gabas to wancan lokaci in an kace irin masallatan irin wannan mutanen babu daɗe rairena ba a masallaci saboda haka za a ga farauta kamar inda kwari ko dabbobi sun kai ta yawo cikin masallaci ko ina ba na aza a yi taimama to kaga gawa aka roƙon taimama in eh, ba a yi ba a arwalla sai dai a yi taimama to kun ga ai Allah na ya kamata yawan nan rubuta ko to kaga kuma tun da babu wahayi la biya ba ji annabi ya ce babu annabi baya gare shi ta hanya ta wace hanya za a samu ta an yi izini su wane ko bangare kaza na kasa kaza su ci gaba da taimama kaga wannan dai wani abu ne wanda an kai wanda akwai sau zuciya ciki Allah ya so ba a samu wannan magana ta haito ga manya ba ga manya ta haito ba to daga cikin matsalolin taimama wanda yake mai risala ya yi bayani a kansu kuma yana da kyau a ce mutane su karanta su lura da su cewa in mutum ya yi taimama kusa ga ka'idar da an ka ce ya yi taimama ko ya samu ruwa da baya ba dole na ba a ciya sai ya sake a ya yi wannan sallar in dai uzurin taimama ya kama ka kuma kusa ka'ida ka bi ka'idodin da ya kamata ka bi ba ka da ruwa ba shakka ka kai akan rashin ruwan nan ba don akwai wanda ya tabbatar da babu ruwan kuma ya tabbatar da babu inda zai bide su ya same su amma akwai wanda zai yi sakaci wala Allah inda ya dan bida gehe ko ya tambayi abokan ta yace zai iya samun ruwa to amma sai ta kai tayi ta ɗaya zan yi to a'a ba irin wannan ba wanda yake shi ya bi ka'ida to in ya yi taimama ya yi sallah da sallamewa kai ce an kai da ya yi kabbara harama ya shiga cikin sallah ko an kawo ruwa ya ci gaba don ya yi abin da ya kamata yi amma wanda bai yi abin da ya kamata ba to wannan in ya samu ruwa yana sakewa don misali wanda har yana da ruwa ma cikin buta ta amma kawai ɗaya sai ya yi zumuɗi ya yi ta gaugawa ya buga ƙasa ya yi taimama sai tuna ina da ruwa cikin buta ta cikin kayana wannan kan ko ya sallar da sallah ya yi a ya sake to akwai waɗannan bayanai sannan cewa mutane masu taimaka ana yi kasa su kashe uku akwai wanda ya tabbatar da rashin ruwa akwai wanda yake taraddadi ga rashin ruwa ko samun su sannan akwai wanda yake yana tsammani sai aka ce to wanda ya tabbatar da bai samun ruwa ya yi sallah farkon lokaci wanda yake taraddadi yana taraddudin ko zai samu ko ba zai samu ba shi kai tsakiyar lokaci wanda yake shi yana tsammanin ya cimma ruwa ko ya same su to shi ya bari har ƙarshen motari sannan ya yi in bai samu ba sannan ya yi taimama ya salla kun ga waɗanga duk bayanai na akan taimama suna nan cikin cikin littafai Allah ya sa eh, mu amfana da bayanin da malamai suke to a wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah da ya gare ku a na karanta wannan ko eh, ita ce ko to ku tuna ni'imar Allah da ya akan ku mi saqahu ku tuna alƙawarin Allah kuma allazi kun bi wanda ya alƙawarin da ku ai ahadakum alaihi wa huwa la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ita ma kalimar shahada alkawari ne na Allah cewa mutum ya alkawari bai bauta ma kowa sai Allah kuma zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya shine manzo Allah wanda Allah ya aiko ba zai yi bid'a ba duk abinda manzo Allah ya zo da shi na shari'a shine za ka yi aiki da wannan alkawari iz qultum lokacin da kun kace ai hina dakhaltumul islam bi sigati lokacin da kuka shiga addinin musulunci da la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuka yi alkawari kuka ce na wa bana ya Allah mun ji kuma mun bi fi kulli ma amura na bi duk abin da ka hore mu da shi za mu bi za mu yi da watan ha abin da ma ka hana mu za mu bari mimma nuhibbu wa nakaru ko muna son abu ko ba mu so ne an ce mu yi za mu ko da daɗi ko babu daɗi za mu iz ma'anar islam al-istislam don abinda an ma'anar islam shine janyuwa mika wuya ayyul inqiyadu li amri Allah mutun ya bi umarnin Allah wa nahi da haninsa wa wa'adun wannan alƙawari ne yayi da Allah musulmi duk yayi alƙawari da Allah wa kun bihi Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah fi misakihi a cikin alƙawarinsa an tankudu kada ku walawala alƙawarin Allah inna allaha alimun bi zati sudur hakika ubangiji masani ne ga abin da a cikin zukata ai bi ma fil qulubi kan niyyati Allah ya san niyoyin da a cikin zukatan in kai niyya ta kwarai ta kai aiki tsakani da Allah ko kuma niyya ta ku da riya ciki da san yabo da san girma Allah ya sani wal itiqadi Allah ya san kudurorin zuciya aƙidodin da mutum ya kudota cikin zuciya aƙida mai kyau ko mugun ya aƙida gurbatatta don Allah ya sani wasa'ir al-umur da sauran al'amura na zuciya ko bi gairihi aula kun ga Allah ya sa abin da ko cikin zuciya sai nan balle abubuwa na aikin da mutum yayi bayani wannan Allah ya san komi zakkarahum misaqal islam Allah ya tuna ya tuna mu musulmi alkawarin musulunci huna anan fi amri sahara a cikin al'amarin sarki dalalatan ala anna amran lahil khasi wal umumi wal jalili fil nazari was sagiri sawa'un ana nuna mana cewa umurnin Allah ke mantacce daga mamme da babba wanda yake ana ganin jalil ne da wanda ake gani ga idanu karami ne sawa'un duk ɗaya in dai umarnin Allah ne umarnin Allah ne in hanin Allah ne hanin Allah ne don haka duka ba wanda za a yi wasa kusa da shi ko a yi wasa da shi wa shaddada tahdira aidan kuma an tsananta yacewa na tarkil imtisali ga kim bin umarnin Allah li'anna a asasul islam domin tsarki shine harsashi shine asas ga addinin musulunci ba addinin musulunci sai da tsarki ثم fi bayanin بيان muta'allaka bi بما jari bayan المؤمنين sai aka soma bayani akan shari'o'i na mu'amala tsakanin muminai allati eh, isra bayani ma ya ta'allaqu bi anfusihim bayan an yi bayani a kan al'amuran da suka shafi su musulmi na imaninsu da addinin su to za a yi bayani akan mu'amala Allah mai girma da haka ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamin ya ayyuhal ladina الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله تبارك وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا كوموا مني كونوا كسن شيء قوامين ما هو سيوى لله دون الله واتو ku tsaya ku ba da shaida don Allah mimma kallafa kun biyi ku tsaya da abin da Allah wato ya tilasta gare ku ya kallafa mu shuhada a bilkisti sannan kuna masu shaida da adalci lil khalqi ga talikai bi hukukihim domin tsayuwa da hakokinsu hakokin su to wala yajrimannakum shana'anu qaumin kada kin wasu mutane ya doke ku ma'ana saboda kuna da wata hatsaniya damuwa tsakaninku da wasu mutane baina kuma baina hum adawatun akwai adawa tsakaninku da su wa kad hitaju ila shahadatikum sun buƙatu sun buƙaci ku tsaye su a musu shaida to da hibzu hukukihim dan dan su tsare hakokin ala Allah ta adilu kada waccan kiyayya ko waccan damuwa ta doke ku ku ki musu adalci wato ku ki ba da shaida li litudurruhum dan ku cutar da su fi da ya yi hukukihim ga tozalta hakokinsu a nemi mutum shaida ya ta ni ba wanda zai wahalshe ne ban zuwa ko'ina to ko da wata damuwa tsakaninka da wannan mutumin har kana ganin cewa in ma ya rasa wannan abin babu damuwa gare ka ka ji daɗi to Allah ya ce ka ba da shaida ka ji tsoron Allah ka ce ka ba da shaida da masoyi da makiyi duka ana yin shaida ba don shi ba don Allah yake yin wannan shaida idilu ku ya adalci fil aduwi wal ku yi daidaito ga masoyi da makiyi kowa a yi masa adalci wa huwa al shi adalcin nan a qarabu littakawa shi ya yi zama kusa ga takawa wato yana kusa ga tsoron Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna allaha lalle ubangiji khabirun masani ne mai mata amalu na abin da kuke aikatawa bai kun biya Allah zai saka muku da abin da kuka aikata saboda haka a in dai Allah ya kaddari ka san abu akwai abin da ake ce ma tahammulin shahada akwai ada'u shahada tahammulin shahada fardu kifaya ne za a yi wani ciniki ko za a yi aure ko za a kulla wani kasuwanci aka ce to suwa ne ku taho muna son ku yi mana shaida domin za a yi kaza za a yi kaza to wannan shi ake ce mata hamulin shahada to nan in aka samu adalai guda biyu sun ka zo sun ka shaida sun doke ma saura wannan nauyi amma in kowa ya ki zuwa to sun aikata haramun kowa ya saba ma Allah domin shaida Allah ne ya ce a je a yi shaida amma mutane da yawa su zo su shaidi abu ya fi fa'ida domin in wani bai nan wani nan akwai rayuwa akwai mutuwa akwai mantuwa wani na iya manta sai a samu wani bai mance ba ya tuna to a da'u shahada shi ko lokacin da aka samu rigima za ce to ai da wani da wani su an nan ko da an kai a kirawo su su yi bayanin wanga abu shin zamana na sulhu wanda kila limamin shiya zai ko shugaba na shiya ko wani basarake ko ko kotu aka ta yi to wannan dai ada'u shahada ne wanda sun ka sani suna za a bido ba kowa ba wanda an ka yi da shi na za a bido to mutum da kai an ka yi kuma a ce ka zo ka yi bayani ka ce ba ka zuwa to bai yi daidai ba kaga Allah ya karanta ayata Allah ya hana shuhada wanda sun ka shaidi abin da an kai su ce ba su tawa su ba da shaida kun ga irin wannan tun da laifi ne in ka ce ma kotu ba ka zuwa kotu na iya ta a aika a kamo ka in ka taho ko dai ka faɗi ka ce ban ka ce na sani ga abin da sani ko ka ce ban sani ba in ka ce baka sani ba kai ƙarin hali sai a kyale ka amma in ka ce ban zuwa in ba da shaida to ya kamata kotu ta halarto ka ko da da yan sanda na a kawo mutum an ce ya taho sai ya ba da shaidun nan tunda dai har da an ce da shi an kai an gane ko saboda haka ba daidai na ba aikin Allah wanda Allah ya ce kai ya zan ma sai an tilasta ka sandan za ka yi ko sai an kai ma yan sanda wannan bai yi daidai ba wa aqimu shahadata lillah ku tsaye da shaida saboda Allah gaskiya wannan ba daidai ba ne kuma su ma an yi ta yi musu gargaɗi an nuna musu cewa su 'yan sanda da alkalai yana daga cikin mu'amalar da suka wa mutane ta kasawa mummunan mu'amala yana sa mutane ba su ba su goyon baya wadda za su yi aikin su da ya kamata domin duk wani aiki da mai bincike zai yi ko jami'in tsaro ko alkali to yana buƙatar information bukata da yake so sai ya samu bayani ya dogara a kan shi to kana mu'amala da masu ba da bayanin ga mummunan mu'amala su kuma sai ce ko ya ce ba sani ba in ma an yan sanda sun ka zo bincike sai ko ya wace to amma sun fara gyarawa fa jama'a sun fara gyarawa eh alƙalai ma sun fara gyarawa saboda haka a ce a bada shaida eh kada mutum ya ce bai zo don haka yin haka nan ba daidai bane gare su وعد الله وعد الله الذين آمنوا ko وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب أصحاب الجحيم وعد الله الذين آمنوا Allah ya wa muminai alkawari muminai wanda suke sun imani wa amilin salihati suka yi ayyuka kyawawa min hashahada bil adali daga cikin kyaukyawan aiki akwai mutum ya yi shaida bisa ga adalci ya faɗi gaskiya bakin abin da ya sani ba yi da niyan mara ma wani cikin masu jayayya ba da niyan ya mara ma wannan ko cuta ma wannan ba a'a ya ba da shaida don Allah to ya yi aiki na kwarai Allah ya ce ya yi kuma ya yi to Allah ya musu alkawari wa adan hasana alkawari na kwarai lahun magasaratu suna da gafara wata irin gafara wa ajarun azimin da wata lada mai girma huwa aljanna shine aljanna Kunga! ga ina yiwa sallaka ba zan sanadiyar shiga aljannar ka ba ko azuminka sai ka ba da shaida wato don Allah hakken wani ya hito sanadiyar shaidarka ya yi farin ciki ya samu adalci hakke ne ya hito saboda bayanin da ka zo ka ba sai Allah ya dada wannan shaidar da ka ba ya baka aljanna ba don sallarka ba saboda haka a tsayar da shaida saboda Allah ah, kuma malam abokar gumi Allah ya ji kai shi sau da dama cikin darussansu na je yana cewa wada shaidun zur yake haramun har yana ganin shaidun zur na iya kai mutum gari da. ba wai zunubi ya kayar da mutum ba a'a in mutum ya yi shaidun zur yana ganin kuma ya kamata ya halatta ai haka nan a danna hakkin wani ya zo ya yi karya ya faɗa ma kotu ƙarya domin a danna hakkin wani saboda shaidu ne ya amshe wa gidan wani ko gonan wani ko a raba auren wani ko a kace ma wani hannu saboda shaida ta yi ƙarya ko a jehe wani saboda shaida ta to tunda yana ganin haka na halas ne to ya kahirta saboda halas ta haram haka nan mutunan da yake zuwa ya bada shaida kuma inda ya ba da shaidan nan sai hakkin wani ya hito to da yake bai ba da shaida ba kun san dama an ce albayyanatu alal muttaqi wal yaminu ala man ankara in mutum yana da awa yana kara shi zai kawo shaida gidan da wani yake ciki ko gonar da wani ke noma ko motar can da wani ke hawa ta wata sai a ce to kawo shaida in ya kawo shaida sai a amsan mai mota sai a bashi in ya kasa kawo shaida ko gida ne na ko gona teta ko mota teta sai a ce to tunda baka da shaida alkali bai hukunci ba da shaida ba kai wanda mota take ga hannun shi ko gida ko gona yi rantsuwa a ban ma a ban ma kaya kai ta tafiya in yi rantsuwa da ƙarin hali sai a ban mai jama'a wahana a ba mutum mota ce ko gona ce ko gida ne shi waɗannan da sun ka shaida kuma sun haƙi hori. to in mutum ya ɓoye shaida yana ganin haka na halar na malam ya ce shi ma ta yarda Allah ya ganar da mu kasan nan ai riga an san da cewa shaidun zur ƙarya ne ko eh za ka iske mutum ko bai yi karatu ba in an ka ce shaidun zur ce haramun shaidun zur haramun sai a yau jingama da wani da gida sai za mu biya kaza in ka ce ka za da ce ni da gonan nan ko ni da gidan nan amma ya hanka tawo kotu sai ya kimaji faɗi sai ya ji tsoro ya tafiya sai ya ce kai ni ban san komi ba wani ma yana yadda a gwada mai inda masu ke don zurga zauna kaka <laughs> dama bai tsoro ni ya faɗi ba ya ji tsoron Allah <laughs> to Allah tabaraka wata'ala yace wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim waɗannan da suka kafirta suka karyata ayoyinmu falam yuqimu shahadata bil qisti ba su tsaye da shaida da gaskiya ba to ulaika waɗannan ashabul jahim yan wuta ne kun ji fasarar malam ko wallazina kafaru waɗanda suka kafirta wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyinmu falam yuqimu shahadata bil qisti ba su tsaye da shaida da gaskiya ba suka yi ƙarya wurin shaida to ulaika ashabul jahim wannan yan wuta ne kamar da malam ke karatu cewa matukar dai mutum ya halarta daidai na ayi haka nan to ya kafirta kuma zai shiga wuta Allah ya tsawa eh Allah shi kare mu daga shaidun zur kuma ya kare mu daga boye shaidu duka ba su da kyau don haramun ya ayyuhal ladina amanu wannan aya ta goma nan ne za mu tsaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi tarayya cikin lada ga abin da muka karanta kuma ya amfane mu ba mu iko aiki da shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi mana mawafaka Allah ya ganar da mu abin da mu gane ba daga cikin alkur'ani ya tunatar da mu abin da muka abin da muka manta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إن شاء الله يومنا aka zo ƙarshen karatun nan da ake gudanarwa na wannan yammaci wanda dr damji wali shugaban majalisar malamai na rugby local government ke gabatarwa a wannan masallacin jama'a da ke fadar mai martaba sarkin kabin argungu allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da abin da aka karanta da mu insha Allah akwai tambayoyi wanda za a karanta su kamar haka mai tambaya na farko bayan ce assalamu alaikum allah gafarta malam barka da warhaka haka a an sha ruwa lafiya bayan wannan da ke alaga ta malam ta ce lalura tana halatta haram to idan mutum baya da lafiya aka ce sai ya yi amfani da giya zai samu lafiya shi ma ba laifi to babin magani wata matsala ce daban domin annabi sallallahu alaihi sallama ya ce inna allaha lam yaj'al shifa'a ummati fi ma harrama alaihi Allah bai sanya waraka la ummata ba a cikin abin da an haramu gare su don haka malamai suke ganin ma ko in kace ma za ka yi magani da giya kamar baka yi da labari da annabi ya faɗi ba tunda ya ce ko ka yi magani da giya ba ka samun waraka Allah bai sa waraka cikinta ba saboda haka ba a magani da giya amma wasu malamai suna ganin cewa in shafawa na ake yi ga fatar jiki eh, ba tare da an sha ba suna cewa babu komi wasu na cewa ya halatta sannan wasu malamai na cewa ga lokacin da wuri da babu kayan likitanci sosai-sosai isassu in wani abu yin makarin makoshin mutum ya lake aka ce ya halatta ya kurba turbi guda na giya don tana tana faɗaɗa makogaro sai abin ya wuce to amma yanzu babu wannan bukata saboda akwai kwararrun likitoci a ta kawai kashiwaliti nan da nan za a abin za a ɗebe wannan abin da ya shiga saboda haka ba sai an kurba giya ba kaga wannan fatawar ta tashi da aiki hmm. Allah ya samu gani wannan bayan sallama ya addu'a cewa Allah ya kara mu malam lafiya da ƙarfin fahimta bayan wannan ya ce tambayar shi ita ce menene hukuncin saturan da ke da sinadarin alkohol So sinadarin alkohol ana cewa alkohol yana cikin sunayen giya amma ko larabawa haka nan suke ce alkohol alkohol to akwai alkohol wanda yake nau'i ne na kwalli to amma in an tabbatar da cewa turare an samu sinadarin giya kuma mai sa maye to lalle bai kamata a sa shi ga sutura ba domin giya najasa ce a ƙaulin wasu malamai abinda duk ke sa maye ko da daga gero ko dawa an ka yi shi ko da dabino kun ga asalinsu duk masu tsarki ne halas to amma inda an ka yi giya da su ya zan har tana sa maye to sun zama na jasa. an gane ko dogaro da inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innamal khamru wal wal ansab wal من عمل الشيطان wato duk waɗannan abubuwan da aka ambata giya da caca da gumaka da azlam kibo na duba duka rijisun najasa ne kazanta ne min amalin shaitan aikin shi nan saboda haka labzin ya nuna duka kazanta ne don haka da wannan wasu suka ce giya najasa ce amma akwai wanda suke ganin cewa rijisun din nan najasa ce ta ma'ana ake ni najasa ce ta ma'ana ba hirsiya ba akwai waɗanda suke ganin cewa giya ba najasa ce ba amma dai abinda ake ba da fatawa da shi shine in dai giya ce giyagga da ko da me an ka yi ta to najasa ce saboda haka in ta taba tuwayi sai an wanki ya an kasa cikin turare ta bata turaren nan in an sa ta cikin magani domin akwai alkohol da ake sa cikin turare akwai wanda ana sa cikin ah, magunguna sannan ma har ma cikin fenti na kalolin fenti ana sawa akwai wata fatawa da aka yi wa malamai ƙasar indiya bayan sun ba da fatawar suka turo ta ga malamai na ƙasashen duniya musamman haramaini don a tattauna wannan fatawar da suka basuwa a ga ingancinta in akwai kuskure a taimaka musu don su gyara su akan ma alkohol da ake sawa cikin henti a yi henti ga masallaci yana halatta irin wannan henti a sha shi ga masallaci kun ga ba sha ma za a yi ba ga jiki za a yi amma ga masallaci za a yi henti suka ba da fatawa cewa bai halatta ba domin Allah ya yi umarni a ɗaukaka masallatai a tsarkake su domin ibada to tunda wannan giya sinadarin alkohol asali akwai wanda yake sa maye to inda an sa shi inda na maye na na giya an ka sa cikin fenti bai halatta a shahawa masallaci shi ba kun ga fatawa dai wadda an ka aiki da ita shine in dai alkohol ana nuhin wannan na giya mai sa maye an ka sa cikin turare to turaren nan an sa ga tuwahi bai sallah sai an wanki in cikin magani na an kasa ko bai halatta a sha maganin ba saboda akwai da jisa ce amma kuma bayan hana kaji wani malami ya ce a alkohol din nan ba na jasa ba ne amma dai ni abinda zan iya ce ma sai a nisanci duk turaren da an kashe akwai alkohol ciki to a nisance shi wallahu alam wa alaikum eh sai hmm. yana yana yana eh hmm. da ita aka haɗin hanci ko kaga in dai har tana bugu ita ma sai a nesanci shakata ai kaga akwai abubuwa da aka yi dan amfani ko dan magani amma sai yanzu suna bugarwa to kuma in suna bugarwa kaga ai wajibi ne a nesanci. yanzu kaga ai shalisho ba don don hada abubuwa gam an ka an kayo shi ba amma yamma akwai masu shan shalisho don su yi maye gom eh? to tulin fa don maganin majina kaga kowane sai a tsaye sai wurin da yake saboda haka kada a sha tina ko amma wannan aikin da kuke yi sai ku dade hancin ku eh? eh in bai da majina eh, yana da majina ko ya halatta ya sha don kawar da majina amma wanda zai sha don bugarwa bai halatta ya sha ba alhamdulillah to a sauran tambayar guda suna cewa ya ta malam muna tambaya ko ya annabi ibrahim yake aski yana yana ragewa ne ko yana askewa gaba daya <laughs> wato yana tambaya shin sai sai yake yi ko ko kwalkwabo to ai abin da ya zo cikin nasi cewa Allah ya umarci annabi Ibrahim bi kalimati bi kalimati fa atamma to kalmomin da Allah ya hore shi da su kuma ya cika an ce akwai alkhitanu ko akwai kaciya akwai kurkurar baki sannan akwai halkul ana ko akwai na tafil ibti wannan abubuwan su aka ambata to in an cikin larabci an gace annabi ibrahim ya yi aski shin halaka an gace ko ko ce an kai kasara eh a larabci in dai an ambaci halku to aski ake ni a ɗebe gashi gaba ɗaya in kuma an ce kasara to sai sai yake ne don haka ba ma sunan su guda ba da kaji an ce halak halak to aski yake ne gaba ne to sannan a matukat annabi ibrahim ya yi aikin hajji kuma daga cikin ibadodin aikin hajji akwai aski kuma aski shi ya fi sai domin annabi ma sallallahu alaihi wasallama wata rana da ya aikin haji tare da sahabbai sai ya ce yarhamullahu muhallikina sai sahabbai suka ce wal muqassirina yace rahimallahu muhallikina suka ce wal muqassirina ya rasulullah yace rahimallahu muhallikina suka ce wal muqassirina sai ce wal muqassirina kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama masu askiyawa addu'a so uku ma sai sai musu addu'a guda

alhamdulillahi rabbil alamin insha Allah da wannan aka zo